أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله da ya sada mu أشرين دشدة ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wadda ta yi daidai da goma ga watan daya shekara ta 2021 ta miladiya yau za mu tashi darasi na 135 a cikin karatunmu na aljami'u ustahe al-musnad na imam abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alaik za mu tashi littafi za mu tashi babi na hamsin a cikin kitabul azan wanda shine littafi na goma a cikin wannan littafi mai albarka hadisi na 686 na'am amin فأمهم na'am babu idan zara imamu qauman babin idan al'imam wato shugaban al'umma ya ziyarci mutane fa sai ya limance su in ya ziyarci waɗansu ya wani gida sai ya musu limanci wannan yayi ishara ga jam'i tsakanin da wato togaciya kai tahsisi ga abin da ya zo a hadisin abu mas'ud al-badri al-ansari wanda yake a cikin sahih muslim wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi kada a kuskura ai ma mutum limanci a wajen ikonsa a ana nufin a gidansa idan ka je gidan mutum duk haddaka duk iliminka haƙƙinsa shine yake da haƙƙi ya limanci to saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana illa bi iznihi sai da izininsa to amma idan liman ne fa idan ko da ke cikin hadisin wala wala yujlasu ala takrimatihi illa bi iznihi kuma ba a zauna ba a zama a shimfidarsa wanda ake girmama shi da ita ke bantacce kun san shimfidan mai gida to ba a zama a shimfidarsa sai da izininsa to sai da izininsa yana komawa ya zuwa ga limancin ne ko ku ya takaita kan zama a shimfiɗar tasa a zahir dubiyun ne ba a limancin mutum a gidansa sai da izininsa to yaya zai koda ko wanda ya zo gidan mutum ɗin shugaban al'umma ne to shine bukari imamul bukari ya ishara da wannan tarjamar da cewa wannan hukuncin bai haɗe da shugaban al'umma ba domin shi shugaban al'umma kowa in ya je gidan kowa ma yana nan dai a matsayinsa cewa shine sarki shine shugaba na'am na'am ya kawo wannan hadisi na itbana bin malik wanda ya gabata nan ya kawo shi da wannan isnadin mu'az ibn sa'ad al-marwazi a sakataren abdullahi ibn al-mubarak shine katibinsa shine mai rubuta masa hadisai shi ma kuma malami ne dan an ce mutum sakatare ne bai nuna cewa ba zai zama malami ba shi kansa saboda malamin saboda wanda yake masakatare din malami ne shi ma Allah ya bashi ilimi abdullahi shine abdullahi ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak al-khurasani malami wanda ya hada ilimi da aiki da kasuwanci da sadaka da jihadi eh, abdullahi ibn al-mubarak ah, akwai ah, ah, abu ɗaya zan karanto mana da ya zo a kan wanda ya zo a cikin tahdibul kamal wanda daga cikin yan uwanmu ɗaliban ilimi daga maka ya turo mun shi ya ce ƙala hibban musa hibban bin musa ya ce utib ibn mubarak fi ma yufarriqu al fil buldan an kwaɗi ibn mubarak an zarge shi kan yanda yake raba kuɗaɗe a garuruwa saboda zai tura da kuɗi wajen wannan malamin wajen wannan malamin wajen wannan malamin yana ka tura kuɗi wala yaf'alu fi ahli baladihi amma baya raba ma mutanen garin su faqal sai ce inni a'rifu makana qaumin lahum fadlun wa sidq ni na san matsayin waɗansu mutane suna da falala kuma suna da gaskiya talabul hadith sun nemi ilimin hadisi fa ahsanu talaba lil hadith suka kyautata neman ilimin hadisi wa hajjatun nasi ilaihim shadida buƙatar mutane gare su mai tsanani ce mutane suna buƙatar ilimin su da suka tara shi wa qad ihtaju kuma gashi suna da bukata saboda sun ba su iya sana'ar komai ba sai neman ilimi wa qad ihtaju gashi sun bukata suna da bukata fa in taraknahum ba'a ilmuhum in muka kyale su ilimin su sai ya tafi ba wanda ya amfana da ilimin su saboda sun shagaltu da neman abinci wa in a'anai wa in agnaynahum nasharul ilma li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan muka wadata su sai su yada ilimi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala a'lamu ba'da an-nubuwati darajatan afdal min basil ilm bayan annabci ban san wani matsayi ba da yafi yada ilimi bayan annabci ban san wata daraja da tafi darajar yada ilimi ba saboda haka da Allah ya bashi da Allah ya bashi dukiya sai yake taimaka ma waɗanda za su yada ilimi da abin da zai sa su yada ilimin su ibn al-mubarak kenan shine wani malamu shine malamin malami na malamin mu ni da Dr. Sani da malam Abdul Wahab Sheikh Muhammad Matsar Zahrani Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya dauka darajarsa Allah ya haska kabarinsa ya fitar da mashru Abdullah ibn al-Mubarak ya fitar da project ɗinsa shine yanda za a taimaka ma ɗaliban ilimi domin su yada ilimin su ya kira shi da mashru'in Abdullah ibn al-Mubarak to shine Abdullah da Bukhari ya ambata a na'am wanda yake neman eh ya faɗa yake sufyanu sauri da eh, fudail ibn iyad ba wani ne ɗayan lait ibn sa'a ba dai lait ba a sai dai malik domin lait ai lait ai dawa da malik ni ku sai na ga akwai tauri don su fiyanu tauri shine wanda yake bai tara a sai dai da yake a ya riski su fiyanu tauri almuhim riwayar watakila haka din ne allais saboda shi yana da wadata don irin kyautar da yake turo ma malik ta kakaita ce yana da wadata imamu ahalin misr يتي أخبرنا معمر, معمر ابن راشد الأزدي عن الزهري ابن شهاب قال أخبرني محمود ابن الربيع محمود ابن الربيع إن كنتنا شيني وند من الله صلى الله عليه وسلم يقرصر يا يا يقرصر ya fesa masa a fuskarsa yake cewa ya kiyaye wannan lokacin ya dan shekara shida saboda haka sahabi ne a daraja amma tabi'i ne a riwaya sahabi a daraja amma ta tabi'i a riwaya bai kai ya ji wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba قال سمعت إثبان بن مالك الأنصاري ibn malik مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin ya shigo lokacin da ya zo gidana wato lokacin da shi itban ya nemi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya masa sallah a waje wanda zai dauke shi ya zamanto masallacin wato gidansa da shi da 'yan uwansa da suke cikin babban gida fa'azin tula sai na yi masa izini ya shigo faƙal sai ya ce aina hibbu an usalliya min baitik ina kake so ne sallah a cikin gidan naka fa'ashartu lahu ilal makanin ladhi uhib sai na yi masa ishara ya zuwa ga bigiran da nake so da nake so faƙam sai ya miƙe ya tsaya fasafafna halfahu muka yi sahu a bayansa sun masallam sannan ya yi sallama wa sallamna kuma mu ma muka yi sallama wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya musu limancin sallah to kun ga wannan shine shahid cewa shugaba idan ya zo kaga bai nemi cewa ka bani izini ba ne sallah sai kawai ya wuce gaba ya yi sallah to la'alla wannan za a iya cewa to ai dama shi ya gayyaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka zo yi sallah wato a waje wanda yake zan ɗauke shi ya zamanto wajen da zan rinka yin sallah ya zamanto shine wato masallaci inda zamu mu rinka yin sallah a cikin babban gidanmu a to kaga a cikin wannan sai ya zamanto kamar babu hujja kenan a tun ya nemi kan cewa ya zo to koma da haka din ne amma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sallar ya tabbatar da maksudin bukhari kan cewar shugaba idan ya ziyarci mutane a gidansu to zai iya zai iya wucewa gaba ya yi musu sallah zai iya wucewa ya yi musu sallah domin dukkan mutanen gari ga baki daya a ƙarƙashin ikonsa suke saboda haka idan kai kana takama kai mai gida ne kana da iko to shi kuma sarki yana da iko a kanka saboda haka yana da iko a kan gidan naka don haka sai ya huce gaba ya yi limancin sallah wannan shine a tsarin addinin musulunci cewa shugaba shi ne yake yin sallah idan ya sanya wani ya yi to yana yi ne a matsayin na'ibi yana yi ne a matsayin na'ibin sarki amma haƙƙin wanda zai yi sallah shine sarki sarki ne zai yi mm. domin shine a ne yadda annab sallallahu alaihi wasallam yayi da hulafa'ur rashidin a bayansu haka zalika su shehu usman su ma da suka zo haka su ma suka rinka yi da sarakunan da suka karɓo tuta daga hannun shehu duk da suka zo da su ne suke limanci sai dai da har da shagulgulan mulki ya yi musu yawa suka rinka naɗa liman domin ya zama to ɗaya daga cikin na'ibansu amma duk da haka ba su ba sa barin sallar sukan yi a akai akai kamar yadda waɗansu daga cikin sarakunan suke yi kamar yadda sarki sunusu na ɗaya a nan kano yake yi abdullahi bayero ma yana yi kamar yadda kuma sarki sunusu na biyu shi ma haka ya rinka yi duk wannan abu ne wanda yake ya tafi kan sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ga sarakuna to idan sarki ya je gidan mutum kada ka ce to aini ne da haƙƙi sai ka ce sarki ya zama mamu a kai mai gidan kai zaka zama mamu sarki shine liman na'am in baya yi in ya zo gidan naka limancin a in ya sa in baya yi ya sa na'ibi yayi ba dai haka aka so ba amma ya sa na ibi yayi hmm. na'am oho wai in kace yayin kamar ka zage shi ne a to ai shine zai yi ba wai cewa ba kai ne zaka ce masa sai ba shine zai yi ai haƙƙin sa ne haƙƙin sa ne kuma yana da haƙƙin ya wakilta wani yayi hmm, kamar yanda yake haƙƙin sa ne yayi kuma yana da haƙƙin ya wakilta wani yayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace muru ababakar falyusalli bin nas in yana da wani uzuri in yana da wani hanzari idan ba shi da hanzari kuma ko ba shi da hanzari ma zai iya yi tunda wannan wato haƙƙinsa ne zai iya ba ma wani iya wannan haƙƙi hmm. na'am amin babin inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi babin cewar shi liman kadai an sanya shi ne don aikoyi koyi da shi wato ma'ana wannan a shi haƙƙin liman to kun ga duk da yake kamar yadda muka ce imamul buhari ya fara da ita sallah ta jam'i ya fara da kiran sallah bayan ya gama sharaɗin sallah za a zo wajen sallah sai fara da kiran sallah bayan ya yi kiran sallah ya faɗi matsayin sallar jam'i ya faɗi kuma tohowa masallaci da yadda za a yi kuma ya faɗi uzurin da zai sa ka zauna a gida kada ka taho masallaci kai sallah to sannan kuma yanzu tunda an shigo in kuma an shigo masallaci za a yi sallah to wani ya faɗi wani ne yake da haƙƙin ya limanci bayan ya faɗi wani ne yake da haƙƙin ya limanci to in za a fara sallah to me ya matsayin liman dangane da mamu wanda yake bin sa sallah shine ya kawo wannan hadisa ya kawo ya kulla wannan tarjama wanda wannan tarjamar ita ma nassi ce na hadisi wanda zai zo a cikin wannan babin cewa liman kawai an sanya shi don a koyi da shi liyutan madihi al'i'itimam shi ne koyi to koyi da liman abin da yake nufi shi ne a bi shi a cikin ayyukan sallah baki ɗaya to bin liman wannan yana kore abubuwa guda uku yana kore yana yana kore al yana kore al yana kore ka yi tare da shi wato ka zamanto sa'an liman shine ne mafuka hawo suke cewa karka zama sa'an liman yana kore almusabaka ka riga shi ka zama wansa karka zama wanto wan liman yana kore almukhalafa ka saba masa yana ɗagowa daga sujada sai kuma ka tsaya a cikin sujada sai ka gama addu'o'in da kake yi sannan ka ɗago. ko da ku zai kai gab da zai yi sallama kaga wannan mukhalafa ce ya dago kai ka ki dagowa wannan mukhalafa ce to duk wannan su abubuwan nan guda uku idan kai baka yi aiki da wannan inna ma ju'ila al-imam li utamma bihi ba a cikin wan a cikin al-musabaqa wal mukhalafa wannan bittifaq ka riga liman ko ka saba masa wannan bittifaq amma muqarana kai tare da liman to wannan ita wannan akwai saɓani akwai saɓani domin hanafiya suna ganin babu laifi kai yi tare da liman in kuka lura 'yan indiya da 'yan pakistan haka suke in ana in suna sallah a masallatansu ko kuma in suka yi sallah a masallaci sai ga liman yana yana sunkuyawa kafin ma ya gama sunkuyawa sun sunkuya tare da shi tare suke yin komai da shi saboda su suna ganin a babu laifi a aikin tare da liman haka zalika an ruwaito ta riwaya a mazhabar malik illa a cikin sura guda daya wajen takbiratul ihram a wajen takbiratul ihram kabbarar farko to yin muqarana tare da liman shi ma dai hanafiya sun yadda da amma malikiya ba su yadda da shi ba dole kai kabbara harama bayan liman dole kai kabbara harama bayan liman ya gama kabbara harama idan kai mukarana tare da shi sai kabbara harama tare da shi to ka da sallah a nan wajen ita ce surar inda mafiya yawan malamai suke ɓata sallar ka riga liman amma a cikin sauran ayyukan sallah to wannan baya ɓata sallar mutum sai dai a takbiratul ihram a sallama ma sun yi saɓani. mafiya yawan malamai wato imamu shafi da imamu ahmad da kuma riwaya a masabar malik sun ɓata sallar wanda ya riga liman yin sallama wanda ya riga liman yin sallama haka zalika a matsabar malik a wata riwayar a matsabar malik banda a matsabar al'imam abu hanifa su ba su ta sallarsa ba na'am Annar sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin rashin lafiyarsa wanda ya rasu a ciki binnati ya yi ma mutane sallah wa huwa jalis alhali yana zaune yana zaune yayi sallar amma su kuma suna tsaye to kaga wannan me yake hukuntawa an ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi to ya za'i jam'i tsakanin wannan cewa shi yayi sallah a zaune su kuma sun yi sallah a tsaye sun yi koyi da shi ba su koyi da shi ba tunda su suna tsaye shi kuma yana sallah a zaune to ya za ta jam'i da wannan abin da zai bayani a cikin wannan babin kenan na'am abdullahi bin mas'ud ya ce idan mutum ya dago kansa shi mamu idan ya dago kansa kafin liman sai ya koma sai ya tsaya a cikin ruku'un ko sujada gwargwadon dagowar da yayi yi sannan ya dago sannan ya ci gaba da bin liman wato mutum ne yana wasu wasi yana zancen zuci sai ya dauka har an yi sai ya liman bai dago ba yana cikin ruku'u sai shi ya dago saboda gabaki ɗaya tunaninsa ba a cikin sallar yake ba sai ya ɗauka har liman ya dago ko kuma ba zuhuli ya yi ba a ajiyin wani yi ji yayi wani ya ce Allahu akbar sai ya ɗauka liman ne ya dago daga sujada sai ya dago yana dagowa sai ya ga kowa yana cikin sujada shi ne kadai ya dago to shine ibnu mas'ud yace a cikin wannan halin idan ya dago in gwargwadon kawai yanda zai ce subhanallah subhanallah ne to sai ya koma ya ruku'un ya ce subhanallah subhanallah gwargwadon tsayawar da ya a dagowar sai ya koma ya tsaya gwargwadon dagowar da ya yi sannan kuma ya dago ya bi liman ya ci gaba da bin liman kaga ya ci gaba da bin liman kenan wannan dagowar da ya yi bai zama to ya ƙara wani rukuni a cikin sallah ba bal waccan dagowar da ya yi kamar ya ɓata wannan rukunin ne domin bai yi muta ba a galiman ba saboda haka yanzu wannan komawar da ya yi shine ainihin sujada ko shine ainihin ruku'un wanda yake da wato bai same shi tare da liman ba saboda ya dago kafin liman mafuminsa shine cewa in ya dago kafin liman wato bai yi wannan ruku'un ba tunda an sanya liman dan ai koyi da shi kaga bai koyi da liman ba tunda bai koyi da liman ba kamar bai yi wannan ruku'un ba don haka sai ya koma ya sunkuya gwargwadon dagowar da ya yi sannan ya dago ya ci gaba da ban lima, na'am kuma kun san duk inda imamul bukhari ya kawo a cikin tarjama bayan ya yi tarjama ya kawo maganar wani daga cikin sahabbai ko wani daga cikin tabi'ai to yana nuna cewa wannan shine zafinsa, eh, wannan shine abin da ya tafi a kai na'am alhassan wato alhassan albasri ya ce a cikin wato wanda ya yi ruku'u tare da liman raka'a biyu amma ba shi da ikon yin sujada to sai ya yi sujada biyu ga raka'a ƙarshe sannan ya rama raka'a farko da ita da sujadarta da kuma akan wanda ya manta sujada har sai da ya miƙe bai yi sujada ba ya sujud to sai ya sujada wannan matsala biyu ce aka ruwaito daga alhassan da far'i biyu far'i na farko shine aka ruwaito fil rajul yarka'u yawmal juma'a akan mutumin da ranar juma'a sai ya ruku'u fa yazhamuhu nas sai mutane wato su matse shi fala yaqdiru ala sujud ba zai iya sujada ba an yi ruku'u da shi amma an zo sujada duk an cike saboda taruwa wannan yana faruwa da yawa a harami ko da yawa yana faruwa a harami kaga ba inda zaka yi sujada kana gani an yi kai an yi ruku da kai an dago za a yi sujada amma sujada ta gagara to fala yaqdiru ala sujud qal fa idha faragu min salatihim sai al-hasan al-basri yace idan suka gama sallar su sajada sajdataini li rak'atihi al-ula sai sujada biyu ga wannan raka'ar ta ta farko thumma yaqum sannan ya miƙe fa yusalli raka'atan wa sajdataini sai sallaci raka'a da sujada guda biyu wato ma'ana liman baya daukan rukunai don haka wanda bai sami ikon yin sujada tare da liman ba to wannan raka'ar ba ta isa wannan raka'ar ta riga ta ɓaci wannan bai sami wannan raka'ar ba saboda haka sai ya kyale ta idan sai ya bi liman ya bi liman ai raka'a ta biyu an fahimta a raka'a farko ce bai yayi ruku amma bai samu sujada ba saboda haka sai ya bi liman a yi raka'a ta biyu tare da shi idan aka yi raka'a biyu tare da shi in aka yi sujada to sai ya miƙe ya yi wannan raka'a ta farko da sujadar ta guda biyu sai ya zama cewar ya cika sallarsa wannan raka'ar wadda bai samu tare da liman ba sai ya watsar da ita ba zai ce kuma ya yi ƙari a cikin sallah ba bari ya sujada ba'adi bayan sallama tunda ya yi sallah ne a bayan liman liman ya ɗauke masa Wani ita ce matsalar farko amma matsala ta biyu shine fi rajulin nasiya sajdatan min awwali salatihi mutumin da ya manta sujada a farkon sallarsa falam kurha hatta kana akhir rak'atin min salatihi bai tuna wannan sujadar da bai yi ba har sai da ya zamanto a raka'a karshe ta sallarsa qala yasjudu thalatha sajdat yace sai ya sujada guda uku fa in zakaraha qabla salam idan ya tuna wannan sujadar kafin sallama yasjudu sajdatan wahida idan kuma ya tuna ta kafin sallama sai ya sujada guda ɗaya kawai wa in zakaraha ba'da inqida'is sala idan kuma ya tuna ta bayan sallar bayan sallar ta kare ya sa'nifu sala sai ya fara sai sai ya yi sallar ya sake sallarsa to wannan bina'an akan cewar wato sai yayi wannan sujadar shine ra'ayin al-Hasan al-Basri wato yana raka a farko ya manta da yi sujada ɗaya ba sujada ɗaya kawai yayi sai daga sai a ƙarshe ya tuna to a raka a ƙarshe din in yi sujada biyu sai ya ƙara wata sujada sai ta zama wannan sujadar wato ita ce waccan wadda bai yi ba eh, ya rama ta kenan bayan yi sujada biyu ta raka a ƙarshe lokacin da ya ta sai ya ta uku amma wani ra'ayin Hassan al-Basri ne ra'ayin hassan al-basri ne ra'ayin malik ba haka yake ba a wajen malik rukuni idan ka rasa shi a cikin sallah a cikin raka'a raka'a ta ɓaci to raka wanda ya tuna cewa bai yi sujada ba a raka'a farko idan sallah a zahar ce a raka'a bai tuna ba in ya tuna a raka'a ta biyu in ya tuna a raka'a ta biyu cewa bai yi sujada ba a raka a farko bai sujada ɗaya ba sujada ɗaya kawai yayi to raka'an nan ta biyu sai mai da ita ta farko na haka ba zai zauna yayi tahiya ba sai ya miƙe ta biyu wadda za ta zamanto ita ce ta ukunsa sai ta zamanto ta biyu sai ya karanta mata sura sannan ya zauna yayi tahiya sannan ya ci gaba da sallarsa haka idan ya gama in ya sallama sai ya sujada da salam saboda wannan raka'ar da ya kara wadda take ta zamanto yankakkiya hmm. wannan shine masabar mali kuma wannan kun ya dace da qiyas amma wannan wanda na Hassan al-Basri da yace take sujada guda uku a sai ka sujada da kamanta yace wa man nasiya sajdatan hatta qama yace yasjud sai sujada sujada wato idan ma kenan a raka'a ta biyu ce idan ya zo raka'a ta biyu sai sujada uku sai sai ta zamanto ta waccan sujadar sai ko ba a yi tartibin rukunnan sallah ba kun ga wannan ya saba kiyasi yanda yayi na'am amma wannan shine ra'ayin al-Hasan al-Basri wanda Imam al-Bukhari ya kawo na'am babu qabli babu adi tunda yayi sujada ah, ah, ha ne babu nasti ai a matsala ba nasti ishtihadi yayi to amma ina kaga ana sujada uku na haga ana sujada uku a sallah wato sai ka tura ta can ta tafi kenan a ba ta ina ka ji an tura sallah an tura wani rukuni na sallah a ce ka je ka same shi a can wato ka yadda shi ya je ya je ya hada a can a'a shi ya ce maka shi ya yasa nace masabar malik ta fi dacewa da siya ta fi dacewa da siya amma wannan masabar duk da yake ya nuna maka cewa sujada rukuni ce ba zai yiwu ya zamanto kan cewa ta faɗi ba dole sai ka yi ta amma wajen yin nata shine shi a wajensa in ka zo wajen yin sujada a cikin ruku'u mai wukan kai ruku'u sujada biyu a wajen raka'a sai ka tsara ta zamanto sujada ta uku ta uku ita ce waccan wadda ba kai ba a waccan raka'a wato sai ka tura ta sai a tura ta can a ce to ga ta can na turo ta <laughs> na نعم أحمد ابن عبد الله بن يونس نعم نعم نعم yace dakhaltu ala aisha na shiga wajen aisha sai na ce mata shin ba kya bani labari ba akan rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce e a zan baka labari manzon annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nauyi wato saboda rashin lafiya sai ya ce mutane sun yi sallah sai muka ce masa a'a su suna jiranka suna sauraronka ya ce ku sanya mun ruwa a cikin daro an san daro aiko daro babba inda ake tara ruwa a ciki fafa'alna hmm. ta ce sai muka yi haka muka zuba masa ruwan kuma kamar yadda ya zo a wata riwayar ya ce ruwa wato daga salka guda bakwai wadda ba a buɗe ta ba wato salkar ruwa a salkar ruwa wadda an daure bakinta ta kwana ba a buɗe ta ba wannan salkar ta ruwa guda bakwai za a zuba sai a a shi yace a zuba masa kamar inda wata riwaya ta zo da karun wannan na'am sai yayi wanka sai ya tafi ya miƙe fa ugmiya alaihi sai ya suma sannan ya farfado sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce mutane sun yi sallah sai muka ce a'a suna jiran ka ne ya ya yace ku sanya mun ruwa a cikin daro tace sai ya tsuguna sai ya zauna ya yi wanka sannan ya tafi ya miƙe sai aka sai ya sake suma sannan ya farfado sai ya ce mutane sun yi sallah faƙulna la sai muka ce a'a su suna jiranka ya rasulallah a ah, to ninawa wannan ku ukukun fil masjid a tawon nusar ضعولي نعم نعم هم ينتظرونك يا رسول الله نعم نعم المرة الثالثة كنا من يبيو نعم نعم ya ce ku samun ruwa a cikin daro sai ya zauna ya yi wanka sannan ya tafi ya miƙe sai ya suma sannan ya farfado sai ya ce mutane sun yi sallah muka ce a'a su suna sauraron ka ya rasulallah mutane suna tsaye wato suna jira a cikin masallaci wato sun al'ukub kun ga na itikaf kenan wato sun tsara kansu suna tsaye suna a cikin masallaci yantaziruna suna sauraron annabi alaihi salam domin a yi sallar isha ta ƙarshe wato a sallar isha ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ila abubakar ma'ana ya yi umarnin a ce ma a gaya ma abubakar ya yi ma mutane sallah sai jakadan ya zo masa ya ce hakika manzan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartar ka kai ma mutane sallah sai abubakar ne ya ce rafiqa ya kasance mutum ne mai saukin zuciya wato mai taushin zuciya ya umar yi ma mutane sallah sai umar ya ce masa kai ne ka fi cancantar yin wannan sai abubakar ya yi sallah waɗannan kwanaki wato sun ga ba lana ɗaya bace kwanaki ne yake yi na'am min nafsihi ko fi nafsihi eh sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sauki a jikinsa sai ya fita tsakanin mutane maza guda biyu ɗayansu shine al'abbas domin ya sallar a zaha abubakar yana sallah da mutane yayin da abubakar ya gan shi sai ya tafi zai yi da baya da baya zai yi jinkiri ya koma baya sai annab sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ima'i ya yi masa ishara ya yi masa nuni da cewa kada ka koma baya sai ya ce ku zaunar da ni a gefensa wato ya gaya masu waɗannan maza biyu da suke tare da shi fa ila jambi Abubakar sai suka zaunar da shi a kwibin a gefen abubakar sai abubakar yake sallah yana yin liman yana koyi da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam mutane kuma suna koyi da sallar abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana zaune Ubaidullahi ya ce wanda ya ruwaito hadisin daga aisha sai na shiga wajen abdullahi bin abbas sai na ce masa bana biya maka abinda aisha ta zanta min ba akan rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce hati kawo sai na biya masa wato na bijiran masa da hadisin nata bai inkarin wani abu daga cikinsa ba sai dai ya ce ta gaya maka sunan wannan mutumin da yake tare da al'abbas sai na ce a'a ya ce ai aliyu ne aliyu ibn abi talib to kun ga wannan hadisi na riwayar ubaidullah kenan ɗaya daga cikin wanda suka ruwaito hadisin rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha to a cikin wannan hadisin kun ga ya nuna inna ma ju'ila shahidin shine inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi abubakar radiyallahu anhu yana yana koyi da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabbai suna koyi da sallar sayyidina abubakar amma annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune yake su kuma suna tsaye saboda haka idan liman yayi sallah a zaune mamu kuma suna tsaye wato wannan ya halatta ko bai halatta ba hmm. to kun ga wannan hadisin tunda a rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya nuna halaccin yin haka ya nuna halaccin yin haka kuma a asali a cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ai koyi da shi sai dai waɗansu malamai sai suka ce wannan kususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan liman ba shi da lafiya ya yi istikhlafi ya kawo wani ya zamanto shi ne zai yi sallah to raddi wannan maganar ba a tabbatar da kususiyya da zato dole sai da hujja to ko babu wata hujja anan da ta nuna kususiyya. saboda na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam istikhlasin da suke faɗa yayi yace a ce abubakar ya ba mutane sallah lokacin da ba zai iya so fitowa ba da ya samu karfin jiki ba zai iya yin sallar a tsaye ba wannan ba ta hana shi ba ya zo sallar a zaune kuma abubakar ya koyi da shi saboda haka istikhlasin zai yi ne wato ya sanya wani ya yi sallah idan ba zai iya koda yin sallar a zaune ba idan ku zai iya yin sallar a zaune to haƙƙinsa ne yana da haƙƙi ya zo ya sallah ɗin a zo. abin da ya sa wannan ya zama to ba kususiya ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an ruwaito daga sahabbai sun yi haka daga cikin waɗanda aka ruwaito kamar yadda ibn hajar radiyal rahimahullah ya kawo akwai qais ibn qahad qais ibn qahad yana daga cikin waɗanda aka ruwaito cewa ya ruwaito a cewar wani limami nasu ya yi rashin lafiya a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ummuna wa huwa jalisun wa nahnu julus ya kasance ne mana sallah yana zaune mu ma muna zaune haka an ruwaito daga usaid ibn khudayr cewa shine limamin mutanensa sai ya rashin lafiya fa kharaja ilaihim ba'da shakwahu sai ya fita zuwa wajen su bayan rashin lafiyar tasa fa amaruhu an yusalli bihim sai suka umarce shi ya musu sallah fa qala inni la astati'u an usalli qa'iman faq'udu ni ba zan iya sallah a tsaye ba ku zauna fa salla bihim qa'idan wa hum qu'ud sai sallah da su yana zaune su ma duk suna zaune haka zalika an ruwaito daga Jabir shi ma yayi rashin lafiya فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا سي صلى دسو أزوني سوما سكي صلى دشي أزوني تو أما كنغا ونن بس يصلى أنا النبي صلى الله عليه وسلم سن يصلى رأسي تو يا ذا جمعي تكانوا ونن دا أبن دكما صحبي سكي idan musulman ya yi sallah a zaune mamu za su iya sallah a tsaye kamar yadda aka yi a wannan hadisin na aisha ko ko za su yi a zaune kamar yadda aka rawaito daga waɗannan sahabbai na'am na'am eh to ai abin da ya sa ya zamanto kan cewar a a wace magana ce yayi fasallu qu'udan ajma'un eh zamu karanta hadisin zai kawo shi mm. ya wannan yawanci malamai sun dauke shi alal istihbab ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi sallah a wannan rashin ta ta na karshe yayi sallah a zaune su kuma suna yin a tsaye tunda suka yi sallah a tsaye kuma a rashin ta na karshe ya nuna sun aikata abin da yake shine wajibi na farilla amma faɗinsa da yayi musamman a wannan hadisin akwai ruwaya da ta zo cewa law istaqbaltu min amri mastadbaru da zan sake yin sallar nan ina zaune la amartukum bil qu'ud da na umarce ku kuma ku yi a zaune to sai ake jam'i da kan cewar wato wannan shine shine ala jihatil istihbab mustahabbi ne duk su sallar a zaune idan limamin su yana sallah a zaune wancan da kuka yi ta farko waɗanne sahabbai a sahabbai sun suke da shi saboda za su ce ai tun da sallar da ya ta rashin lafiya da suka yi su a tsaye shi kuma yana zaune ya faɗa cewa da zai sake wannan sallar da a zaune zai ce musu ci saboda haka shine akhirul ne sai suka yi aiki da abin da yake shine mustahabi amma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yi ikrarin su akan su sallar a tsaye ya nuna kan cewa haka yin sallar a tsaye ta wadatar sun aikata abin da yake wajibin su da ya zamanto dole ne sai sun zauna da sai ce su sake sallah amma kasancewa ya kyale su akan sallar da suka yi a tsaye shi kuma yana zaune ya nuna wannan ta wadatar hmm, wannan ta wadatar na'am na'am na'am na'am wannan duk na'am anna aisha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin gidansa wa huwa shakin alhali yana rashin lafiya sai ya sallah a zaune waɗansu mutane suka yi sallah a bayansa a tsaye sai musu ishara ya yi musu nuni da hannunsa ku zauna yayin da ya sallama sai ya ce an sanya liman ne domin aikoyi da shi don haka idan ya yi ruku'u ku yi ruku'u idan ya ɗago daga ruku'u ku ɗago in ya yi sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune mu karanta hadisin anan sannan sai ni sharhin hadisan da yake kiskar ɗaya ce na'am na'am daga ibn shihab daga anas ibn malik cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam farasan farasan ya hau wani doki sai ya wato sai ya fado daga kan doki Shukuhul ayman sai kwibin damansa ya dauje kuma kwibin daman kamar yadda riwaya ta zo wato sawunsa ne sawunsa kafarsa ba hannu ba hmm. don da dokin ya kada shi sai kuma ya fada akan kututturan biyu hmm. kuma riwaya jabir ta ce ma sai kafarsa ta goce dubiyan ya fada kafa ta goce kuma ya dauje a ƙauri na'am sai ya sallaci wata salla daga cikin salloli alhali yana zaune sai muka yi salla a bayansa a zazzaune yayin da ya sallama sai ya ce an sanya liman domin a koyi da shi idan yayi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye idan yayi ruku'u ku yi ruku'u idan ya dago daga ruku'u ku dago daga ruku'u idan yace sami Allahu liman hamida to ku ce rabbana walakal ham ma'ana rabbana ya ubangijinmu mun amsa ko kuma ya ubangijinmu mun yi da'a a gare ka walakal hamd kuma godiya ta tabbata a gare ka shi yasa tabbatar da wau din yafi duk da riwaya ta zo da rabbana lakal hamd ta zo da kuma allahumma rabbana walakal hamd wanda ita fi cika saboda akwai ƙarin lafazin zikiri kuma wau din nan wau din nan ita kanta ƙarin lafazin zikiri da ƙarin ma'ana domin ta nuna cewa an hada tsakanin yabo an hada tsakanin addu'a da kuma yabo rabbana addu'a istajabna wato istajib lana ka amsa mana walakal hamd kuma yabo ya tabbata a gare ka na'am idan kuma yi sallah a tsaye to kuma ku yi sallah a tsaye idan yayi sallah a zaune ku yi sallah a zazzaune ga baki ɗayanku ku abu abdullahi imamul bukhari kenan al-humaidi shine abdullahi bin zubair faɗinsa da ya ce idan salla jalisan fasallu julusa in yi salla a zaune ku yi salla a zazzaune a rashin lafiyarsa ne na farko sannan annab sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zaune mutane kuma a bayansa suna tsaye bai umarce su da su zauna ba ana riko ne da abu na ƙarshe sannan abu wanda yake na ƙarshe bayansa daga aikin annab sallallahu alaihi wasallam sau da wajen Bukhari wannan sallar a zaune in yayi a zaune mansukiya ce shine wannan tafsirin kun ga hadisan guda biyu ne na Aisha da na Anas su suka ruwaito wannan rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko ibn hibban ya ce a shekara ta biyar ce a cikin watan dulhijja ne na shekara ta biyar bayan hijira shine wannan hadisar ta afku banda aisha da anas jabir ma ya ruwaito wannan kissa haka zalika abu huraira duk da yake abu huraira in abinda ibn hibban ya faɗa ya tabbata kaga shi baya nan lokacin da abu huraira shi shekara ta bakwai ya zo to sai yi shi ya ji daga wani daga cikin sahabbai ne a annab sallallahu alaihi wasallam a hadisin aisha an ce a ɗakin sa ya salla. to ta bayyana a wata riwayar cewa a ɗakin nasa akan bene ne a mashruba wato a cikin ɗakin akwai ɗan bene wanda za a tattata tsani a hau a sama Ya yi sallar a nan kuma waɗanda suka zo ziyarar tasa da shi anas ibn malik da saidina abubakar radiyallahu anhu da saidina umar radiyallahu anhu da kuma Jajir wanda ya ruwaito hadisin su su hudu suka shigo ɗakin nasa ya yi musu sallah to wannan sallar da ya yi bai yi sallah a masallaci ba a masallaci suna sallah ko ba sa sallah riwayar ta yi shuru sai a Eh, ibn hajar shi ya ɗauke ta akan cewa a zahir abinda zai bayyana shine annab sallallahu alaihi wasallam saboda kusancin ɗakin aisha da masallaci yana sallah a cikin ɗakin su kuma sahabbai suna bin sa a cikin masallaci hmm. to amma wannan zai zamanto akwai iskali ko inda yana sallah a musamman malikiya da suke cewa liman ba zai zamanto a saman mamu ba tunda yana bene ne ko masallaci yana ƙasa in liman yana bene mamu yana ƙasa malikiyar sun ce ba zai yiwu ba to sai dai me to me jawabi akan wannan kan girman kai a'a ba wannan bace eh, ayin wannan al'asul inda su da dalilin su shine kan ba wai dan kan girman kai ba babu asal al'asul ya zamanto liman yana tare da mamu duk da fa babu bai zamanto fasarihan ba a bisa fassara ne a bisa tawili ne ake cewa mutanen masallaci sun yi sallah tare da shi abin la'alla abin da zai sanya su su faɗa haka shine ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi istikhlafi ba ya wakilta wani ya rinka ma mutane sallah to yanda za a fita daga cikin wannan iskalin shine waɗansu suna shiga suna sallah tare da shi kamar yadda aka samu Anas da Abubakar da Jabir da Umar suka yi sallah tare da shi a sama to idan liman yana tudu yana sama akwai waɗansu tare da shi to babu laifi na ƙasa shi koyi da shi in shi shi kaɗai ne ba za a yi haka ba a wajen malikiya kuma kun ga ai akwai illar da malam ridwan yake faɗa cewar sun faɗa cewa saboda girman kai in yi sallah yana sama mutane duk suna ƙasa girman shaidan zai zo ya sa masa girman kai ya rinka jin cewar shi daban ne eh, to amma akwai waɗansu tare da shi kaga an yi masa maganin wannan illar ta girman kai na'am sallan mimbari shi kadai yayi oh kana cewa wato raddi yi wa malikiya to amma da zai sujada ai ya sauko kasa <laughs> kuma wannan ayayi ne dan a ganshi na'am to wannan a shahid a cikin wannan daga cikin shawahid din wannan hadisin shine inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi kun ga yanda lafazin hadisin imam al-bukhari ya samo shi an sanya liman dan ai koyi da shi to sannan aka bayyana koyin a wannan riwayar an bayyana koyin da ayyuka a hadisin Aisha a hadisin Jabir kuma bayan ayyuka hadda aqwalu hadda hadda zantuka aka ce idza raka'a farka'u in yayi ruku'u kuma ku yi ruku'u wa idza rafa'a farfa'u idan in ya dago daga ruku'u farfa'u to wannan waɗansu suka ce alfa ɗin nan ana cewa daga yayi ruku'u sai kuma ku yi ruku'u saboda haka wannan ya nuna kan cewa ne kan cewa za a yi bayansa ba tare da shi ba saboda fa tana nufin baya wato sai yayi ruku'u sannan za ku yi ruku'u to amma wannan ita faɗin nan ba ita ce fa'ut ta'aqib ba fa'ut ta'aqib ta ita ce wanda take zuwa bayan abin da yake gabaninta wannan faɗin mai haɗa mai rabbi ce mai ɗaurewa ce tsakanin sharaɗi da sakamakonsa idan ya yi ruku'u ku yi ruku'u saboda haka in kuma aka ce sharaɗi aka faɗi sakamakonsa za su iya haɗuwa in ya yi ruku'u ku yi ruku'u za ku iya yi tare a tsarin luga to sai dai riwaya ita ta bambance wannan a riwayar hadisin abi huraira ta zo a cikin sunan abi dawud da ƙarin wala tarka'u hatta yarka kada ku yi ruku'u sai yayi ruku'u sai dai wannan riwayar mus'ab ibn muhammad ibn shirahbil ibn hasana shi ya kaɗaita da ita to sai dai tana da shawahid kamar yadda ibn eh, rajab a cikin sharhinsa ya kawo abin da yake mata shaida na hadisin eh, na hadisin abu musa ashari. inda a cikin sahihin muslim inda annab sallallahu alaihi wasallam yace fa innal imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum Fatilka bitilka bi tilka liman yana ruku'u kafin ku yana dagowa kafin ku saboda ka kaga wannan ta kore mu karana ko ka zamanto sa'an liman dole ka zamanto kanin liman domin ya ce domin liman yana ruku'u kafin ku yana dagowa kafin ku wato sai ya gama ruku'u sannan kuma za ku yi ruku'u kuma kamar yadda zai zo a babin da zai zo nan gaba wajen sujada cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuya zai yi sujada sahabbai ba sa sun ba wani daga cikin su da zai sunkuyar da bayansa har sai annab sallallahu alaihi wasallam ya sa goshin sa a kasa sannan za su fara ruku to da kaga wannan ya nuna a wato bi ake ba a mukarana ba a yi tare da liman sai yayi sannan za ka yi to wannan kun ga a cikin ayyuka kenan a hadisin anas sai ya kawo bin liman a cikin magan a cikin al-aqwal a cikin aqwal din nan sai ya kawo idza qala sami Allahu liman hamida in yace sami Allahu liman hamida ku ce rabbana walakal hamd ma'ana ba za ku ce sami Allahu liman hamida ba ku maimakon haka sai ku ce rabbana walakal hamd a wajen jumhurin malamai illa shafi'iyya da kuma Sheikh Nasir al-Albani a cikin sifatus salat suka ce ma mu ma sai ya ce sami Allahu liman hamida ah, saboda wai aslan saboda asali sallu kama ra'aytumuni usalli amma babu hujja akan wannan tunda wannan wancan mujmal ne wannan kuma mufassal ne ya fassala ya tantance yake idan liman yace sami Allahu liman hamida ku ku ce rabbana wa lakal hamd hmm. to amma ku ku ce rabban liman shi zai fada ko ba zai fada ba zai faɗa saboda an tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa to kun ga wannan an nuna bin liman a cikin ayyukan sallah da maganganun da ake a cikin sallah to niyya fa eh ana iya sabawa to amma in aka saba ma in niyyar mamu ta saba ma niyyar liman yayi aiki da inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi saboda waɗanda saboda su aka faɗa to wanda ba a faɗa ba kenan zai iya saba masa eh kamar niyya zai iya saba masa da mafhumin inda ma ju'ilal imamu li yutamma bihi a'a ai al-asl in yace an sanya liman ma lil hasr an sanya liman dan ai koyi da shi al-asl ai koyi da shi a komai hatta niyya wanda shine ra'ayin shine mazhabar malik hatta niyya to sai dai sai dai me eh ahsan hadisin mu'az hadisin mu'az shine take nuna kan cewa niyya ba ta cikin inda aka ce dole sai limamu yayi koyi yayi koyi da liman zaka iya sallah bayan liman da niyya daban daga niyyar liman domin hadisin mu'az hadisin mu'az ibn jabal yana sallar isha tare da mutanansa. ai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma unguwarsu banu amr ibn banu amr ibn au yayi musu sallar isha yana musu limanci masa wannan kuma sallar da yake ita ce nafila gare shi tunda sallar da ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce farilla kaga shi na nafila ce su kuma niyyar su fa an samu sabanin niyya ko ba a samu ba an samu saboda haka ya nuna cewar koyi da liman a cikin ayyukan sallah wanda wannan hadisin ya faɗa na inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi a cikin ayyukan sallah ne da abubuwan da ake faɗa a cikin sallah banda a cikin niyya a cikin niyya za a iya saba yau mun zama shafi'iyya eh shine hujjar shafi'iyya mun yi musu mun mun tabbatar da hujjar su karara kamar yadda suka sani kamar yadda suka kafa hujja ibn hajar da yana faɗa wato yana yana faɗanta da babban murya kan cewar wato wato cewar ita niyya gashi hadisin mu'az shine asali akan cewar ba sai an yi koyi da shi ba na'am eh innamal a'malu binniyat a to ai kowa yana da sa ko ai ba ce yayi sallar ba niyya ba a to hadisin ya nuna a hadisin wai yana cewa hadisin sayyidina Umar innamal a'malu niyyat zai iya wai zai wato zai iya sanyawa a ce dole sai niyyar ta zama daidai ya kara ma a a ba eh to eh zai wai ya kara ma hujjar shafi'iyya karfi cewa kowa innamal a'malu niyyat kowa wani aiki da niyyarsa za su iya wannan aikin to amma dai gaskiya wajen mutaba'a ne daga cikin fa'idar wannan hadisi akwai nuna kan cewar hawa doki an shar'anta shi an yadda da shi a shari'a ka hau doki eh? da kuma ka koya ma doki wato ka hau doki domin ka koya masa yadda ka horar da shi ka yi ma doki horo wannan shi ma ya samu asali saboda annar sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda haka kuma muna da kyakkyawan koyi a kansa mutum ya hau doki ya yi in yayi ya sanya niyyar ta'addi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba niyyar nishadi ba ba niyyar kilisa ba kuma wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam irin abin da yake halatta irin abin da yake samun sauran bani adam shi ma yana samun sa na cututtuka da rauni da sauransu da shi ya faɗi har a wato a sawunsa sawunsa kafarsa ta goce hmm, kafarsa ta goce har ya zamanto tokan cewa baya iya sallah a tsaye sai dai ya sallah a zaune ya dauje a jikinsa domin shi mutum ne ta wannan nahiyar kamar sauran mutane ba mala'ika bane ba aljani bane a shi mutum ne wanda irin abin da yake samun dan adam a bashariyarsa yana samun sa sai dai shi bambancinsa wahayi yana zuwa masa daga Allah wanda yake wannan ko ya isa bambanci wannan ya isa bambanci da sauran mutane sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك akwai wata yarwa da ta rubuto tambaya tana bukatar kuma addu'a Allah mata ya bude Allah madaukakin sarki ya ya riko da hannunta ya ba ta istikama akan tafarkinsa tambayar ta ba wadda zan karanta ba ce a nan sai dai za ta iya zuwa ta same ni ko yanzu bayan karatu ko kuma gobe bayan sallar ko jibi bayan sallar azahar to sannan wannan ya ce allah kara wa malam lafiya da imani amin malam mai sallar magariba zai iya bin mai sallar isha idan aka yi raka'a ta uku sai ya yi sallama malam ya halatta da za lafi khairu ito eh, kun gani mun ce in a mun karanta hadisin inda ma ju'ila al-imam li bihi an sanya liman dan a koyi da shi kuma mun ce koyin nan a wajen menene a wajen ayyuka da kuma a wajen zantuka ba lalle ne a wajen niyya ba to saboda haka mai sallan magariba niyyarsa ta saba da mai sallar isha saboda haka idan yayi sallar magariba idan yayi sallar magariba sa a bayan mai sallar isha kun ga tunda ba sharadi bane sai niyyar ta to daidai a zahiri za a ce zai yi ko to amma zai iya bin sa a cikin ayyukan sallah zai iya bin sa a cikin ayyukan sallah ba zai iya a'a zai ni tambaya ta zai iya bin sa a ayyukan sallah ba zai iya ba tunda shi magariba yake ko magariba raka'a uku ce isha kuma raka'a hudu ce to idan yace zai yi sallama kafin shi bayan yayi raka'a uku sa wato bayan yayi raka'a uku shi ya miƙe zai je ta hudu sai shi ya zauna ya bi liman ya saba masa kuma in ya gama in ya zauna din bayan ya saba masa anan yayi tahiya kuma yayi sallama kafin liman ya bi liman bai bi liman ba saboda haka tunda ya saba ka'idar limanci wannan sallar ba ta ba da ya saba ka'idar limanci wannan sallar ba ta ba hatta shafi'iyya da suka halarta irin wannan sura cewa suka yi wato idan ya raka'a idan a a raka'a ta uku din a waɗansu suka ce sai ya tsuguna ba zai miƙe ba ba zai zauna ba sai ya tsuguna ya jira halliman ya zo idan ya zauna sai ya bi shi a cikin zama in ya sai sallama tare to wannan tsugunan ina ya samu shi <laughs> to saboda haka kun ga shi yasa tawassu'i a cikin waɗansu iyakai ɗin waɗansu aƙisa da ake yi yana da aibinsa waɗansu kuma daga cikin shafi'iyya ɗin suka ce tsaba'an kamar da mai tambayar ya faɗa kan cewa wato ya yi raka'a in ya tashi zai tafi raka'a ta hudu sai ya zauna ya tahiyarsa ya yi sallama to in ya sallama ya yi sallama kafin liman ya saba ma liman a cikin sallah duk da yake akwai waɗansu malamai da suke ganin idan mutum ya yi sallama kafin liman zai yi istighfari ne kawai akan ya saba ma liman amma ba sharaɗi ba ne na ingancin sallah abinda suka sanya sharadi na inganci kuma wannan mazhabar shafi'iyya ce abinda yasa kenan suke cewa ai haka su a mazhabar shafi'iyya abinda yake sharadi a yi shi bayan liman kabbar harama kawai kabbar harama ita ce kawai ba ta sallah ba ta inganta idan mutum yayi ta kafin liman amma duk sauran abubuwa idan mutum yayi kafin liman ya saba ma Allah ne kawai sai ya istighfar saboda wannan hadisin da ya ce kada ka yi haske ya yi to kaga amma ba amma ba ne na ingancin sallah ba to amma wannan duk a furu'in shafi'iyya ne wanda a mazhabar malik malik bai yadda da wannan ba haka zalika ma sauran malamai wannan shafi'iyya ne suke tafarruji da wannan surar ta wanda mai tambaya ya ambata saboda haka ba a haka ba a sallar idan mutum yana sallar magariba yana da yi sallar magariba ba ya shiga bayan mai sallar isha ya ga sallar isha yake yi maimakon a zauna a raka ta uku sai ya ga ya miƙe to shi ma sai ya miƙe ya bi liman ya mayar da wannan sallar ta zamanto nafila idan aka yi sallama sai ya yi sallar magaribarsa sannan ya yi sallar isharsa kun ga salamun hmm. to wannan shi ma ya ce Allah ya saka malam da alkhairi amin tambaya ta ita ce idan aka zo yin sahun sallah karamin dan yatsa da karamin dan yatsa za a hada ko gefen kafada za a hada wanne ne yafi daidai da sunna abin da yafi daidai da sunna kafada kafada da kafada kada wani kafadar sa tayo waje wani kafadar sa tayo baya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce haka kana yamsahu manakibana yana shafa kafadun mu ya tabbatar wato mun yi saiti ya tabbatar mun yi saiti saboda haka shine abin dubawa ka fada ba wai a wato inda dan yatsa yake tsayi ba inda dan yatsa yake tsayi sai dai sanya dan yan yatsan kafa akan layi guda ya zamanto kan cewa sun miƙe yana daga cikin abin da yake taimakawa ya zamanto kafaɗin a daidai suke eh, domin yawa-yawan mutane tsawon kafarsu ɗaya ne jikin nasu ba idan suka ba wato giant bane wanda yake kafar tasa mai girma ce da idan gabanta ya daidai da gaban kafar taka ya yi ta baya da baya sosai saboda giant ne yadda zai zama to kafadarsa tana baya saboda haka ana so kafadarsa ta zo daidai sai wato 'yan yatsunsa sun wuce layin da ake sanya kafa yawan yawan mutane ba haka suke ba yawanci duk kusan kafar su ɗaya take amma abin dubawa abin la'akari wajen sahu shine kafada sannan wannan ya ce allah ya kara malam lafiya amin malam mun kasance muna ba wa 'yan china kudi kudinmu na naira su kuma su biya mana chinese yuan a account din customers namu da muke siyo kaya daga can su kuma waɗannan 'yan china sun kasance suna juya bitcoin ne zuwa chinese yuan don allah ya halaccin wannan kasuwancin wani lokacin ma har kudin 'yan makaranta suke biya mana kuma nan take da ka ba da naira za su baka yiwan ba kamar yadda ake tura dola ba wanda sai ta yi wata sai ta yi wata guda ko satuttuka ba ta je ba ku canji kuke yi tsakanin naira da yuan sau da ka idan kuka ba su naira nan take za su canza muku zuwa yuan ga kimar saboda haka lokacin nan kun yi canji babu riba kun yi canji yadan biyar sai da kuka yi canji ya dambiyar kuma sai kuka wakilta su kan cewar wannan yuwan din da suka da wannan yuwan din naku da suka canzar da suka canzar da ka yadda ka karba ka karbe shi hukuman duk da yake baka ce ya baka ba amma ka karbe shi hukuman akan cewar an yi canjin to ka wakilta shi ya ba ma ɗanka da yake karatu a can china shi kuma sai ya yi waya wajen wakilinsa da yake can china kan ya ba ma ɗanka wannan kudin to wannan ta halatta wannan ta halatta canji ne tare da wakala kuma shi ne fatawar majma al islami da suka yi na wato idan mutum ya yi transfer ɗin kuɗi tare da wato da kuɗi wanda yake saɓanin kuɗin da yake ya bayar aka yi masa transfer din wato kamar yadda za ka bayar da kamar yadda za ce a ba ma ɗanka dala da yake karatu a america to irin wannan canji ne ya haɗu da wakilci kuma asalin wannan ciniki abinda ake ce masabtaja wanda tun zamanin tabi'ai ake yin wannan mutane suna gudun yawo da kuɗi sai idan mutum yana iraq zai tura kudi zuwa makka maimakon ya tuho da kudin sai ya samu dan kasuwa da yake iraq wanda yake mu'amalar kasuwanci da wani dan kasuwa a makka sai ya ba na iraq din kudinsa a can iraq shi kuma wannan sai ya ba shi takarda cewa idan ka je makka wakili na da yake maka zai baka kudinka a can maka ita ce ake ce masabtaja wannan takardar da yake bashi shi shine asalin transfer din banki hmm? to wannan an ruwaito tabi'ai suna yi su mus'ab ibn zubair ibn al-awwam ya kasance suna yi har yanzu ma ana yi eh, to ha gani to wannan to in ya hadu da canji in ya hadu da canji tun a can din yayin da ka bayar da naira aka baka yuwan to an yi canjin aka ce gashi yuwan din da za a baka to amma a karɓar da kai qabd ne hukumi ka karba akan cewar ka karɓa saboda an rubuta akan cewa gashi ya baka rifit cewar ga yuwan ɗinka na karba na baka yuwan kaza akan a a akan naira kaza da na karɓa a wajenka to sannan kuma ya ɗauki nauyin ka gashi ɗansa da yake can da akawun ɗinsa sai ya tura masa da yana da akawun a can ba ma sai ya fata ma wakilinsa ba sai ya tura ma sai kawai ya tura kuɗin a akawun ɗin ɗan a akawun ɗin yaranka daga nata akawun ɗin na can china wannan ta halatta babu iskali a cikin insha Allah to sai wannan ya ce malam Allah ya kara ma malam lafiya da nisan kwana amin tambaya ta ta farko shine malam wata yar uwa ta ce ta dade ta dade ba ta yi aure ba ga girma ya kama ta har yanzu ba ta samu wanda zai aure ta ba amma ta samu wani kirista namiji yace zai aure ta to za ta iya auren sa ba za ta iya auren sa ba a wurin kirista ba a yi rufsa ga mace ta auri kirista ba ba a yi rufsa ga mace ta auri kirista ba saboda Allah ta'ala ya ce walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai sanya rinjaye ga gafirai akan muminai ba to kuma tunda maza su ne suke da rinjaye akan mata ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ba zai yiwu namiji wanda yake kirista ya zamanto mai tsayuwa mai daraja da falala akan mace ba bayan Allah ya ce ba zai sanya makafirai tafarkin fifiko akan muminai ba kuma Allah da ya tashi halatta auren waɗanda ba musulmi waɗanda suke ahalin kitab kirista da yahudawa ya halatta auren matan ne ga mazan musulmi bai halatta auren mazan ba ga matan musulmi su matan musulmi suna nan akan cewa an haramta musu auren mazaje waɗanda ba musulmi ba da ayar mutahina lahun na hillun lahum wala hum yahilluna lahun su mata ba halattu ba ne ga kafirai kuma su maza waɗanda suke wato kafirai ba halattu ba ne ga mata waɗanda suke musulmi sai dai mata ɗin sai aka keɓance waɗanda suke ahalin kitab da ayar ma'ida saboda haka ayar tahina tana nan akan mata ba za su auri maza waɗanda ba musulmi ba sannan tambaya ta biyu malam ina fama da matsalar yin bacci da daddare ina bara addu'a da kuma shawara na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya yassare maka Allah ya yi maka kuma sai a nemi a taimakon likitoci za zai taimaka a wajen wannan sannan to sai kafin 'yan uwa da suke neman addu'a Allah ina so in ƙara jawo hankalin 'yan uwa kan cewar jama'a sun ba da taimako aka samu aka yi allon majigi a waje a nan gefen kusurwar arewa da kusurwar yamma haka zalika aka sanya talabijin guda biyu a bangaren mata maksudin don a yi maganin cinkoso saboda wannan larura ta cutar covid dinnan wannan cuta fa gaskiya ce kuma tana yaduwa kuma ana kama ta kuma mutane suna fama da ita da sai ka ji daga rahoton da yake zuwa bai fa a ce an samu mutum uku mutum biyu amma yanzu sai ka ga ana samun um, arba'in talatin kuma ma tare da cewar gwajin ba gwaji ne da ake yi ba kama a irin sauran garuruwa kamar lagos da abuja saboda haka dole ne a ɗauki mataki na kare kai a rage cunkoson cikin masallaci a zauna a waje tunda akwai fili isasshe daga taimakon da kuka bayar don mutane Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka maduwan wanda suka bayar da alkhairi Allah ya karba an ba da mutane sun yi ta bayar da kuɗi cikin akawunt din ya shigo aka samu ake wannan an kashe kuɗi magudai kan yin waɗannan a sayan waya da majigi ɗin da projector da aka saya akwai ma ɗan uwa da ya ba da tasa projector da allo Allah ya saka masa da alkhairi kuma an sai tabarni masu yawa wanda yake za su isa mutane a zauna a waje a warwatse musamman waɗanda suke da da da shekaru da kuma waɗanda suke da larura ko diabetes ko a ciwon a hawan jini sai a zauna a waje inda za a iya gani kuma kamar yadda muka ce da shine cewar wato ana so mutane aka tashi zama kowa ya miƙe hannunsa haka in ya miƙe hannunsa to shine wanda wani zai zauna ana amma yanzu ka ga muna zaune kamar sahun sallah ka faɗa da ka faɗa to wannan gaskiya akwai garari saboda wajibi ne mu ɗauki matakan kare kanmu wajibi ne mu ɗauki matakan kare kanmu saboda tsare rai da tsare lafiyar jiki larura ne wajibi ne saboda haka Allah muna ne mu jawo hankali musamman karatu sukan da wa'annan karatuttuka da ake cike masallaci da karatun ranar juma'a na alkur'ani na malam da jifi da ake cika masallaci a kula da wannan ka'ida domin mu ɗauki matakan kare kawo kanmu ba rashin tawakkali ba ne bin shari'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi mutum ya ɗaura raƙuminsa ko ka kawai ya sake shi ya dogara ga allah ya ce ka ɗaure sannan ka dogara ga allah wannan ita ce shari'a allah ya kare mu allah kuma ya yaye wannan annoba daga gare mu yan uwa waɗanda suke neman addu'a Allah ya biya musu Allah ya biya musu bukatunsu akwai mai neman mijin aure Allah ya yassare mata akwai mai neman matar aure Allah ya yassare mata akwai mai neman Allah ya sauwake musu su biya ba su suka Allah ya sauwake musu akwai masu masu fara sabuwar sana'a da sabon kasuwanci Allah ya musu budi Allah ya musu fatayi ne albarka ya ije musu dukkan wani abinki akwai waɗanda aka yi wa haihuwa Allah ya sanya musu albarka akwai kuma waɗanda za su yi tafiya muna roƙon Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya ya bude masa ko ya bude musu kofofin falalarsa kuma ya fuskantar da su alkhairi duk inda suka fuskanta waɗanda yake kuma ba su da lafiya waɗanda jiya tafiya muka yi musu addu'a mun ambace su da suna Allah maɗaukakin sarki ya san su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya waɗanda ma ba mu ambace su ba waɗanda suka yi wasiya kan ai musu addu'a saboda rashin lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya Allah kuma ya inganta mana lafiyar mu Allah ya yaye mana wannan annoba Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali ya ije mana bala'in masu ta'addanci a wannan ƙasa ta mu Allah ya kare mu ya kare iyalan mu ya kare ƙasarmu mu ya kare dukkan sana'o'in mu da kasuwanninmu da hanyoyinmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka fawatiha al-khair wa khawatimahu wa jawami'ah wa awwalahu wa akhirah wa zahirahu wa batinah wa nas'aluka ad-darajat al-'ula min al-jannah Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi ad-din والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وصل السقيم سليمة قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين